أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى بدين باهي السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha bakwai ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da biyar miladiyya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 23 cikin wannan sura mai albarka suratu saba yau kuma za mu tashi farkon aya ta 24 wannan kuma shine darasin mu na uku a cikin sura ɗin mai Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يقول يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل كتير من يرزقكم من السماوات والأرض wane ne ke arzuta ku daga sama ta hanyar saukar da ruwan sama da sauran dukkan wani dangin amfani daga sama din wal ardi sannan wace arzuta ku daga ƙasa ta hanyar tsirrai ta hanyar ababai da kuke amfana da su a matsayin kayan abinci da kayan marmari da abincin dabbobinku da sauran ma'adanai waɗanda kuke haƙowa daga ƙasa waye zuma muku albarkatun da ke cikin ƙasa gaba ɗaya sai da su waye muku wannan Kun ka ce da su Allah wato ubangiji ta ala ne ya muku wannan in lam yaquluhu in su din ba su faɗa ba id la jawaba gairuhu domin babu wani da amsa sai wannan ba mai saukar da arziki daga sama sai Allah ba mai fito da shi daga cikin ƙasa sai Allah subhanahu wa ta'ala mallakar komai da mallakar kowa don na Allah ne man yarzuqukum minas من wal ardh amman yamliku as-sam'a wal wa man yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amra fa sayaquluna Allah kace da su wane ne ke arzuta ku daga sama wa ke arzuta ku daga man mallakar ji da gani wa yake fitar da raye daga cikin matacce ya fitar da matacce daga cikin raye wa yake mallakar dukkan wannan gaba daya ba sai da kai Allah ne hikimar yi musu wannan tambayar dan sun yadda cewa Allah madaukakin sarki ne ke halitta da kuma arzuta halitta kuma shine mamallakin komai inda suke da ga wajen kadaita shi da ibada shi kadai ba tare da an sanya masa kike ba to anan gurin sai ake kiran su da tauhidin rububiyya da suka yi imani da shi dan a nazumtar musu tauhidin uluhiyya da suka yi inkarinsa domin in kun da shi kadai ke halitta da kulawa da halitta to ya zama dole ku yarda kuma ku yarda shi kadai ne za a bautawa shi kadai zai bada doka a bi domin ba bambanci tsakanin wancan da wancan kadai ta shi wajen ayyukansa ba zai yi amfani ba sai ka kadai ta shi wajen yi masa bauta da kuma karɓar doka daga wajensa domin yadda ya zama kadaitacce a can haka kuma ya zama kadaitacce a nan gurin subhanahu wa wani walillahi ce da su Allah ta'ala ne wa inna aw iyyakum lalle mu ko kuma ku ai ahadul fariqaini dayan bangarorin guda biyu La'ana hudan lalle yana kai shari'a aw fi dalalin mubin ko kuma yana cikin bata wanda yake mabayyani ai bayyin bata wanda yake mabayyani malaikin sun makalafa bainal harfain ubangiji sai bambanta tsakanin harfa guda biyu lokacin da ake magana akan annabi a madadin da sauran musulmai sannan kuma da bangaren kafirai waɗanda ba su imani ba wa inna au iyakum la ala hudan sai ka amfani da kalmar ala aw fi dalalin mubin wajen kasar sai aka yi amfani da kalmar fi wanda ala ta dullu ala al-ulu kuwa daraja inda wanda yake kan shari'a ko shakka ba madaukaki ne wanda yake kan imani shine mai daraja shine mafi ɗaukaka wala tahinu wala tahzanu wa in amma wanda yake kan kafirci ko makaskanci ne sai sa aka da kalmar fi wato yana cikin duhu na jahilci duhu na kafirci haka bambanta tsakanin harfa guda biyu li'anna al-muhtadi kaman sa'ada min manaran domin shi wanda yake kan shirya kamar mutum ne da ya hau kan wata asumiya ko dogon gini yanzuru al-ashiya'a yana hango al'amura a yadda suke dan ya riga ya tsintaye su ta daidai ya ba su siffofin da suka dace da su wa yatatallahu alaiha yana laikan su aurati da jawadan ko kuma daidai da mutumin da ya hau in jarman doki yarkuduhu haisu ya sha yana tafiya da shi a su kwana inda duk ya ga dama والضال أما فتتي كوا كأنه منغمس في ظلام مرتبك kai ka ce ya riga ya nutse ne a cikin duhu wanda zai imotar da shi ya kitamar da shi la yara sai an baya iya ganin komai wa kul ibhami talaqqufun bihim da'in ila al-iman idza wafaqu lahu dangane da koyewa yake kan din da koyewa kan lalle akwai tausasa harshe wajen yin magana da su ga su suna kafare amma Allah ya tausasa musu harshe wajen magana da aka ce wa inna au iyyakum lalle mu ko kuma ku la'ana hudan na kai shari'a aw fi dalalin mubin ko kan fata wanda yake mabayyana to anan malaman tafsiri sai suka maganganu guda biyu wadanda suka ce wannan yana daga cikin abin da ake kira alqaulul munsif a cikin balaga alqaulul munsif ka san kana da gaskiya ka san abokin zancen ka yana kan fata amma sai ka boye waye yake kan gaskiya sai ka ce ko ni ko kai akwai wanda yake kan fata akwai wanda yake kan shari'a ni dai da dalilina su ne kaza kai kuma dalilanka su ne kaza wajen bayyana dalilanka za a gane kai ke kan gaskiya din wajen bayyana dalilan su za a gane kasa wannan shi ne ke kan fata amma sai ka boye waye ke kan gaskiyar waye ke kan shirya shi ne a balaga ake kira alqaulul munsir ana amfani da shi dan gamsar da mutum wajen hujja dan saboda ko da shi ya kangare ya ki bin shirya wani mai sauraron ku sai ya alƙalanci yayin da ya ji ta yi amfani da irin wannan uslubi wannan salon magana wajen kiransa wa inna aw iyyakum la nahudan aw dhalalun mubin zai yi manzo Allah bai san kan shirya yake ba manzo Allah ya sa kan shirya yake sallallahu alaihi wa sallam zai yi manzo Allah bai sa kan bata suke ba manzo Allah ya sa kan bata suke amma aka shigar da zantar ta irin wannan uslubin magana dan saboda a farauci zuciyar wanda ake wa magana sannan ko mutane da suke saurare a matsayin alƙalai su yi hukunci cewa waye yake kan gaskiya din ta hanyar kallon dalilan kowane bangare cikin bangarorinsu wannan shine alƙawarin mutum waɗansu daga cikin malaman tafsiri din suka ce a'a wannan yana cikin abin da ake kira al-lafu wan nashr lafun wa nashrun murattab abin da ake kira al-lafu wan nashr dama al-lafu shine linke abu al-nashr kuma ya dashi ko bude shi ko daidaita shi a dunkule zance daga ba sai a bude shi daidai al-lafu an dunkule shi al-nashr kuma shine an bayyana shi lokacin da aka ce wa inna aw iyyakum lalle ko mu ko ku kaga an dunkule zancen ne ko mu ko ku me la'ala hudan aw fi dalalin mubin ana an wayar da kai cewa lalle akan shari'a ko kuma akan fata ko mu ko ku akwai wanda yake kan shari'a akwai wanda yake kan fata wanda yana da yawa a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yace da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin suratul isra wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura ubangiji ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik kada ka sanya hannunka a taure a wuya domin dukkan wanda ya sa hannunsa ya taure shi ana a wuya wato wannan bayani ne dangane da rowa domin hannun bai sake shi ba lantana a sa a cikin aljiwa da ko a bayar kaga baya da ikon bayarwa ko karka ma'ana karka rowa wala ta basu ha kullu da kuma karka bayar da abin da ke hannunka ya zanto ka rage na bukatan ka ba da bukatar iyalinka sai Allah ce fata qauda maluman sai ka zama abin rigi idan ka yi idan ka dawo gaba da koyin ka ruwa in kai ruwa mahsuran sai ka zanto baya da wanda baya da komai idan ka dan ka bayar gaba daya kaga maluman yana kuma la taj'al yadaka maghlulatan illa ulukika mahsuran na kuma wala ha kullal bas kaga lafun wa nasr an dinkuli sannan an budi in kuma san nabiyu cikin suratul qasas Allah ya ce qul ar'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah yatukum bi dhiya afala tasma'un قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار فرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه والذي هي لكم أزواج منه الليل ولتبتغوا من فضله hidin da ke cikin nan yana koma zuwa game annahar dan ya ce inda ala Allah alaikum al-laila sannan ya ce inda ala Allah alaikum an-nahara kaga wato da aka dunkule sai kuma aka mayar da zamiri ya koma zuwa ga na farkon wannan kuma ya koma zuwa ga wancan aka tafi da wannan shine Allah wa nashar to amma in mun dauki wannan ma'anar a haka au ba za ta ci gaba da zama a matsayin ta na au wadda tafi da shak ko kuma a tafiyar ba sai dai mu au anan gurin bi ma'anar wawu wa inna hudan أو إياكم Ma'ana wa inna wa ضلال مبين معنى وإنا وإياكم لعلى هدى وفي ضلال mu da ku. akwai wanda yake kan shari'a akwai wanda yake kan bata mabayyani kaga au anan gurin ta zama ma'anar wawu ke. a takaice dai ubangiji ta ala yace ce da su man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin qul la tusaluna amma ajramna sai da su la tusaluna ku din ba za a tambaye ku ba amma ajramna dangane da laifin da muka yi mu daga ajrama yuzrimu dai akan ce ajrama yuzrimu ijram akan ce kuma jarama yajrimu sai ya zanto jarimatan ko aljurmu aljurmu shine laifi haka aljarima shi ma yana nufin laifi da haka almujrimu da masu laifi kan ya danganta laifin idan babba ne ya zanto masu sako wato wanda suka aikata kaba'ira idan babban laifi ne idan kuma laifin da ya fi kafirci ne to ya zama kafirci kenan a fannin alul muslimina kal na ba da kun kaifa tahkumun kaga al ijram anan gurin ai ya kai matuƙa kenan la tusaluna amma ajramna ba za a tambaye ku ba dangane da laifin da mu muka yi a gobe lahira ba za a dora muku wannan hisabin ba ba za a tambaye ku ba dan me aka yi wala nusalu amma ta'malun ba za a tambaye mu ba mu dangane da me kuke aikatawa duk anan gurin yana cikin adalcin magana dangane da abokin zance idan aka ce aljarima ai babban laifi ne amma al'amal zai iya wa karamin laifi zai iya babban laifi da kamata yayi manzon Allah ya dingina jarima a janibin suwa abokan magana da su suka ba ya dingina amal a janibin sa dan laifi za a ce wani yayi cikin sahabbai idan an kalli rinjayen ayyukan alkhairin sa ya laifin karami ne sannan wani abu da annabi zai yi a matsayin zalla na hafawa Allah ya gafarta masa liyan kira laka Allahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdika siratan mustaqima tare da haka sai manzo Allah ya ambata abin da suna jarima duk da ya ba su hanzari nasu din wanda shine hakikanin jarima sai ya ambace shi da suna amal la tusaluna amma ajramna ba za a tambaye ku ba gingime man laifin da muka yi wala nusalu amma ta'malun ba za a tambaye ba aikin da ku kuka ko da dan kankani ne ba za a tambaye mu ba kaga nan gurin yana daga cikin dai abin da ke kira alqaulul munti a cikin babin balaga wato ka baiwa abokin zantan ka dama na kare ce ka kausa masa harshe kare ce yau ai zagi na yi ba magana zagi a ciki kana baje koli ne na dalilai li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wa inna allaha la samiul alim shine wala nasalu amma ta'malun qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq da su yajma bainana rabbuna ubangijin mu zai tara tsakankanin mu mu da ku bil haqqi da gaskiya da adalci ranar tashin kiyama yawma yajma'ukum al jam'i zalika yawmut tazabun هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه bainana بيننا ربنا ثم يفتح بيننا يفتح بمعنى يحكم sai ya hukunci a tsakankanin mu bil haqqi da gaskiya fa yudkhilul muhiqqin al janna waɗanda suke kan gaskiya ya shigar da su aljanna wal mubtilin nar wanda suke kan fata ya shigar da su cikin wuta wa huwal fatahul alim ubangiji ta ala shine al fatah mai hukunci sannan al alim sannan kuma masani game da komai lafazin al fatah yana nufin hukunci domin Iska bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin duk wannan yana nufin hukunci domin al yana zuwa da ma'anar hukunci yana zuwa wato ainihin da ma'anar nasara kuma wa kanu min qabli yastaftihuna ala alladhina kafaru yastafihuna bi ma'ana yatlubuna an-nasra 'ala alladhina kafaru al-fathu ko dai nasara ko yazo da ma'anar mai hukunci ya danganci jerin ayar da yazo shine zaka tantance ɗaya daga cikin ma'anonin guda biyu sai Allah ya قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل سوء أروني الذين ألحقتم به ku nuna mun waɗanda kuka riskar da su da shi Allah kuka ce kishiyoyi suke kamar shi suna iya yin abin da yake yi ana iya roƙonta dangin abin da shi kadai ake roƙa alhaqtum bihi kun riskar da su ga shi Allah suraka a matsayin abokan tarayya Suraka a jam'i ne sharik wanda yana nufin abokan tarayya ku nuna musu istihqaqul ibadati waɗanda kuka riskar da su game da Allah wajen cancantar bauta suraka wato kuka mai da su abokan tarayya Malam malaki maf'ulun salih wannan ya zama maf'ulun bihi na uku li aruni da kalmar aruni wal awwal ya'ul mutakallim مفعول به نفرقو شيني ياء المتكلم دكي cikin aruni والثاني مفعول به نبي كما الموصول شيني اسم الموصول الذين تعبدونهم معه معنى كنونهم وانا gurin ya danganci me ake nufi da ar-ru'ya domin ru'ya akwai ru'ya al-qalbiyya ganin zuci kuma shi da ilimi akwai kuma ru'ya al-basariyya ganin ido ganin ido kuma shine kaga abu a gaban ka gashi da launuka da siffofinsa da haka kalmar aruni tana daukar ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu ko dai ana nufin sai da su ku nuna min gani na ido waɗanda kuka riskar da su a matsayin kishiyoyi da Allah to aruni a matsayin gani ido to sai zanto yana buƙatar mafaulan bihi guda biyu ne sai zanto yawon matakallin da ke cikin aruni ku nuna min shine mafaulan bihi na farko allazina alhaqatum bihi sai zanto allazina shine mafaulan bihi na biyu lafazin shuraka'a sai zanto hal ne sahibul hal din shine ismul mawsul alladina halaka kaunihim shuraka lillahi ko nuna mun su gani ne da ingansu to idan suka je suka dauko gumakan su da suka sassaka da katako suka sassaka da duwatsu suka ajiye suka sai ga su waɗannan sune kifiyoyin Allah yo ai su ma za su kuyi su haka dan za ga mutum ya je gida dauko kayan kuma ya ajiye ya ce shine Allah sa to anan da kai da ka ɗauko shi da shi wanda aka ɗauka wani fi bukata zuwa ga wani sai ka ɗauko shi da gida kuma ya gama jayayyar ka ɗauke shi kuma ka mayar da shi kuma ka kulle a ɗaki don kada su yi wasa da shi amma duk da haka kuma Allah ne to shi yasa aka ce ya tambaye shi ku kawo mun su ingansu dan an san za su ji kunya ɗaukowa in ko suka ji dan kunya ɗaukowa to wannan ya zama kwakwaran dalili bisa ga kasawar waɗannan ɗin a matsayin kijiyoyi da Allah ina ba da mu wannan idan mun dauki aruni a matsayin ru'ya ce ne albasariya amma idan mun dauka ar-ru'ya ta al-qalbiyya wanda ganin zuci to wannan dama yana buƙatar mafulan bihi guda uku yana ya ta'adda ila salasati mafa'il sai zanto al-maf'ul al-awwal kamar da malai bayani aruni ya mutakallim sannan allazina shine maf'ulun sani sannan kuma shuraka a sai zan to shi al-maf'ulun salis anan gurin sai zan zanto ma'anarsa ku shaida mun su in san su ku bani bayanin su ni ban san su ba ku sanar da ni su ba ku kawo su ba ku sanar da ni su in san su ni ban san su ba su waɗannan da kuke kuka ce kishiyoyi ne ga Allah a iya bauta musu a iya roƙon su a iya neman agaja wajen su ku faɗe su mu je da waye da waye to a nan gurin ma za su kunyar su faɗe su da an tsara su a matsara ta tattaunawar zance an kai su bango ba za su iya faɗa su ba to ba mana su dai wannan usulubi shine kun yitar da su da nuna gajiyawar ababan da suke bauta wanda ba Allah ba qul aruni qul aruni kaga ne ku aruni allazina alhaqtum bihi shuraka sai Allah ke kalla abin nufi ba za su iya nuna maka ba ko kuma kalla abin nufi ba wanda ya cancanta ya zama kishiya ga Allah waɗannan da suka riskar da su a matsayin kishiyoyi ga Allah ba su cancanta su zanto kishiyoyi ga Allah ba domin ba sa halitta ba sa arzitawa ba sa amfanarwa ba sa cutaswa. da amfanarwa da cutaswa ubangiji da Allah ke kaddara su sannan halitta ubangiji ke yi ta shi ke kula da halitta ba mai iya halitta a sama ko a kasa sai Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'anar kalla bal huwa Allahu al-aziz al-hakim bari sai Allah shine Allah sannan shine al-aziz mai rinjayi al-ghalibu ala ram ala kan lamarinsa sannan kuma al-hakim mai hikima cikin duk abin da ya zartar fi tadbirihi cikin gudanarwarsa wala yakunu lahu sharikun fi mulkihi baya da abokin tarayya a cikin mulkinsa malaki fa fihi tahaddi an shuraka'i al-maz'umina dangane da wannan akwai tahaddi dangane da wadancan abokanan tarayya da suka jingina ma Allah suke riya abokanan tarayya ne. warda da alani akwai kuma tsawa mai tsanani akan su wata ani da nuna zargi lahum gare su wa tabjidu an kalam da kun yi da su da ba su iya zance wal jawabu ansar dai dukkan abin da aka ambata a baya isbatul li uluhiyyatihi ta'ala tabbatar da ilahantakar Allah shi kadai shine ilahu abin bauta wanda mutan sama da mutan kasa da suke bauta sama wal madahu lahu bil izzati wal hikma kuma ana yabansa ta hanyar izza da yake da ita da kuma hikima wa ma ablaga kalam Allah rabbil alamin me ya kai balaga na zancen Allah ubangijin halittu babu abin da kai balaga ثم بين تعالى منصب النبي صلى الله عليه وآله وسلم sannan sai Allah ya ambaci matsayin annabi tsira da aminci su tabbata gare shi wa mawqifal ladzina kafaru bima ja'ahum bihi da matsayar waɗanda suka kafircewa abinda manzon Allah ya zo da shi wa jazaa'ahum yawmal kiyama da sakamakonsa a ranar tashin kiyama za a fara da ambatan matsayin sa din a inda Allah ce wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas bashiran wa nadhira wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba illa kaffatan lin-nas sai domin mutane kaffatan gaba ɗayan su bashiran kana mai gargadi lil mu'minina dangane da mu'minai bil janna da gidan aljanna wa naziran kana mai kuma dan kunne wato tun kana mai bishara bashiran kenan kana mai bishara wa naziran kuma kana mai gargadi lil kafirin bi kafirai bil azabi dangane da azaba walakin aksarun nas la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san haka Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare shi yace Allah ya fifita Annabi sallallahu alaihi wa wa sallam akan dukkan mutane ya fifita shi akan dukkan annabawa lokacin da ya faɗa wannan magana almajiran da ke gaban su suka ce menene dalilin ka sai Abdullahi dan Abbas yace Allah ya faɗa cikin suratul Ibrahim wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum fa yudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-azizul hakim annabawan farko da suka wuce Allah ya ce ba mu taba turo wani manzo ba sai da harshen mutanansa dan ya bayyana musu abin da ya dace su sani na gaskiya da abin da ya dace su sani na bata su san gaskiya dan su bi su san bata dan su ne santa karshe kuma ubangiji ya ciyar da wanda ya so ya batar da wanda ya so a nan a dukkan annabawa kafin manzon Allah sallallahu alaihi kowanne an turo shi da harshen an turo shi zuwa ga mutanensa kai amma dangane da manzon Allah sai Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnas lafazin nafi anan ya tafi kowa da kowa bashiran wa nadiran walakin aksarun nas la ya'lamun wannan magana sai ibn Abbas ibn Abi Hatim ya rawaito cikin littafin sa na tafsir ibn Kathir ya ce Abdullah da Abbas gaskiya amma ai ba ma sai ya tafi ne ba da sai koma cikin Bukhari hadisi da dan Abdullahi da manzo Allah ke cewa utitu khamsan lam yutahunna ahadun qabli an bani ababai guda biyar kafina babu wani wanda aka baki irin su in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko nusirtu bir ru'bi masirata shahrin an taimake ni ta hanyar jefa tsoro a zukatan abokanan adawata tsakanina da su tafiyar wata guda amma suka tsorata suka firgita suka inda za su saka su tsakanin su da manzo Allah sai an yi wata ana yi kafin ya cin musu amma sun tsorata wannan jefa tsoro din wato mu'jiza ce wani kebantaccen lamari ne da Allah bai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu ne wa ju'ilat li al-ardu kulluha masjidan wa tahura kasa gaba ɗayan ta an sa min ita ta zanto abin sarki na wurin sallah ma'ana al'ummar manzan Allah ita ce ummatu tayammum al'ummar da aka keɓanta ta hanyar shar'anta mata taimama kafin mu wani bai taɓa yin taimama ba a ban kasa sai al'ummar manzan Allah an sanya mun kasa ta zanto abin sarki na kuma wurin sallah wa ayyuma rajulun min ummati adrakathu salatu falyusalli a duk inda mutum yake cikin al'umma ta sallah ta kama biyayi abin nufi ba sai ya je wani keɓantaccen ɗakin ibada ba irin yadda yake cikin addinan baya sai mutum ya je ɗakin ibada da aka gina amma mu kuwa kana gona lokacin sallah yayi kana cikin tafiya a dajin Allah lokacin sallah yayi sai sallar ka ba sai ka gina nan masallaci ba sannan ce wa uhilla bil ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabl an halatta mun cin ganima kafi na ba a halatta wani annabi ya ci gadima ba sannan ce wa taitu shafa'a an bani babban ceto shaitan da dukkan sauran annabawa za su ja da baya su ce ba za su iya ba ne kuma al-maqamul mahmud da aka biya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce ata an yaba a saka rabbuka maqaman mahmuda dan manzon Allah shine sahibu liwa'il hamdi yawmal qiyamah ma'abucin tutar yabo abin yabo da za a tafi babban matsayin da ba mai irinsa sallallahu alaihi wasallam daga nan gurin sai abu na biyar sai ce wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa fa bu'ithu ila an-nasi amma da can ana turo annabi zuwa ga mutanensa kadai ni kuma sai aka turo ni zuwa ga dukkan mutane cikin wani hadisin na Abu Dharr yace ursiltu ila al-ahmar wal aswad an turo ni zuwa ga jajaye da bakake mujahid sai ce abinda ake nufi da jajaye da bakake ana nufin wato ainihin larabawa da waɗanda ba larabawa ba ina ba ta fahimta wato an turo zuwa ga dukkan mutane gaba ɗaya an turo ni zuwa ga larabawa da agamawa an turo ni zuwa ga dukkan mutane wani daga cikin salaf yace abinda ake nufi da ilal ahmar wal aswad an turo ni zuwa ga mutane da aljanu haka ne ko an turo manzon Allah zuwa ga mutane da aljanu gaba a takaice dai wannan babban matsayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan aya take jilantawa wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakin aktsarun nasi la ya'lamun kamar da sai Allah ya ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu la ilaha illa wa yuhyi ya ku mutane ni da kadan Allah ne zuwa gare ku gaba daya to anan malamai suna tattauna dangane da kalmar kafa menene matsayinta domin alkafatu a cikin harshen larabci na nufin jami'un annasu jami'uhum mutane gaba ɗayan su to anan gurin sai suka ce hal ne lafazin kafa hal ne sahibul hal din shine kalma ta annas wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira to amma tikasin da za a samu a wannan li'irabin ka'ida sai sahibul hal ya fara zuwa sannan hal ya zo amma a nan gurin an kawo hal sannan aka ambaci ne sahibul hal shine kalmar da to waɗansu malaman larabcin suka ce ya halatta irin su ibn malik yace yace ya halatta a yi ta a cikin harshen larabci tun da ya zo cikin alqur'ani mai jima a nan gurin sai zanto kafatan hal ne na mai nan wa ma arsalnaka illa lin-nasi kafa ba mu turo ka ba sai dan mutane gaba ɗayan su waɗansu malaman suka ce wanda ba sai gaba da cewa hal ya taqaddam ala sahibul hal suka ce ka fadin nan sun yarda hal ne amma hal ne ana kaddara masa sa wa ma arsalnaka an gane ko illa irsalatan kafatan linnas sai zanto arsala yursilu irsalan arsalna ana kaddara masdari ne mai irsal sannan kafa sai ya zanto ne wato na asibin su ina ba zan fahimta irsalatan sai ya zanto ne man'ud kafatan sai ya zanto ne wato na asibin su waɗansu kuma suka ce hal ne amma sahibul shi ne kaf da ke cikin wa ma arsalnaka inda ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa kafatan lin to amma shi kasu za a samu da mun arsalnaka kaga ai mutum ne guda daya sannan kafatan gashi muzakkar amma akan gurin an kawo ta sai suka fito ai ta'un ba ta'un ta'anis bace ba ta'un ce ta mubalaga daidai da ake al-allama ana nufin babban masani daidai da ake ar-rawiyatu ana nufin babban marwayi a madadin rawi marwayi sai ake ce ar-rawiya fulanun rawiya wane ai mai yawan riwaya ne kaga ta'un ce ta mubalaga a takaice dai wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basiran wa nadhira walakinna aktharun nasi la ya'lamun amma da yawa daga cikin mutane ba su da sani wa ma aktharun nasi harasu bil mu'minin da yawa daga cikin mutane ba za su yi imani ba ko da ka faɗi ta kan su yi wa in fi aksar man fil ardi yudilluka an sabilillah inda zaka bi mafiya yawan waɗanda ke ban kasa to za su kautar da kai daga farkin Allah wannan abin da ke nufi ba a gane gaskiya ta hanyar taron mutane ana gane gaskiya ta hanyar dalili da yadda mutane suka taru suka taru nemi dalilin su akan wani dalilin suka taru sun tattara kan Qur'ani da hadisi da maganganun sahabbai da tabi'ai to suna da gaskiya ko su yan kaɗan ne ko su masu yawa amma duk yadda mutane suka taru ba su da hujja a qur'anan ko a hadisan ce wannan ya nuna suna da gaskiya ma'ana da yawa ba shi ne ma'aunin ba ma'aunin ne dalilai na shari'a kwarara kitabullahi wa sunnatu rasulih muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dawi fahmi salaf al-umma walakin akthar an-nas la ya'lamun amma da yawa daga cikin mutane ba su da masaniya sai Allah ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ويقولون سنة متى هذا الوعد يوشن يوانا اللوكة كينا كياما زي سيا da kake ta cewa akwai tashin kiyama har ma akwai azaba ga wanda ya kafirce maka yaushe ne wannan wa'adi wannan lokaci zai zo in kuntum sadiqin in gaske ne ko mu'mini da kuke cewa akwai tashin kiyama kuma akwai sakamako na gidan aljanna ga wanda ya yi imani kuma akwai sakamako na gidan wuta ga wanda ya kafirce suna irin wannan tambaya dan ne ta faruwar abin suna ganin ba zai faru ba kamar da Allah ya yastajilu biha alladhina la yu'minuna biha waɗanda suke gaggauta a kawo ta in gaske ne sune wanda ba su yi imani ne ba wallazina amanu mushrikuna minha wa ya'lamuna annaha al-haqq amma waɗanda suka yi imani kuwa tsoron kiyama suke kuma sun san lalle gaske ce amma su kafirai sai suke a kawo mana sai in gaske ne ma'ana saboda ba su yi imani da abin ba mata hadal wa da in kuntum sadiqin qul da su lakum mi'adu yawmin kuna da wa'adi na wani yini kuna da alƙawarin wani yini la tastakhiruna anhu sa'a ba za a dinkirta muku ko da sa'a ɗaya ba a cikin sa wala tastaqdimun sannan ba za a yi muku gaggawa ko hangarin ko da sa'a ɗaya ba alaihi akan wannan yini wa huwa yawmul qiyamah shine ranar tashin kiyama lokacin da Allah ya kayyade ba za a yi latin minti ɗaya ba sannan ba za a yi gaggawar minti ɗaya kafin lokacin yau Allah ya riga ya tsara abu daidai lokacin da ya kayyade to shi kenan wannan abu zai faru gurgurdan da Allah ya bayyana sallallahu وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين تضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين كفروا وقال كان كافرت سكر ينقى فتاة لن نؤمن بهذا القرآن mu ba za mu yi imani da wannan alqur'ani ba wala billazi bayna yadayhi haka ba za mu yi imani da littafin da ya gabace shi ba wannan kafir cewa ta gaba ɗaya kenan dangane da dukkan littafai da Allah ya saukar ba sai duk alqur'ani ba ba sai duk littafin da ya gabata alqur'ani ba ai ta kaddama hu littafin da ya gabata alqur'ani ka tauratu wal injil addallaini al ba'th li inkarihim lahu kamar at-taurat da injila waɗanda suke nuna akwai tashin kiyama suka ce su ma duk ba sai da su ba dan su suna inkarin tashin kiyama da haka ba sai tabbata dukkan littafin da zai zo ya ce yan an mutu za a farfado kuma za a yi hisabi kuma akwai wuta akwai aljanna sai Allah ce walau tara inda a za ka hango su inda za ka gansu inda za ka ga mai ke faruwa idan zalimuna yayin da su azzalimai mawqufuna inda rabbihim an dakatar da su a gaban ubangijin su ranar tashin kiyama yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl sashi na mayarwa da sashi zance da za ga abin da zai faru a wannan lokaci da kaga babban abin mamaki lafazin law anai sarfiya ne tara ya zanto shine fi'ilin sharti amma jawabu sharti dan ana goge shi a cikin balaga ya mai cikin alqur'ani a wuraren da ma misalin su ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ولو ترى ولو ترى abin nufi anan an shafe jawabin law domin duk wanda yace da za ka ga abin da zai faru lokacin da aka yi kaza da kaza sai ya shiru to ya kyale zuciyarka ta suranta maka girman abin iya yadda za ta iya ma'ana abin ya fi karfin a faɗa a nan kai ka suranta naka wancan ya suranta nafi wancan ya suranta nafi duk balaga alqur'ani ta kunshe shi abin nufi law tara idh zalimuna kaza kaza kaza la ra'aita amran ajiban la ra'aita amran fadi'an wato da da ga wannan da kaga abun mamaki da ga abin da yake da bayar da tsoro da bayar da ya gaya matuka Ga amma sai aka shafe shi kamar yadda na faɗa dan tunanin kowa ya tafi inda zai iya tafiya ba dai za ka iya kaiwa gaya din da alqur'ani ke nufi ba wannan yana daga cikin balagar zance na alqur'ani ne ba ولو ترى إذ الظالمون منقوبون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول بعد ذاك الظالمين يا عند أكثر دسوء قبل أبنجي ساشي كنا ميرو ودساشي زنتي فدكذا أبن مميت ما فيك سوى جونا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا waɗanda aka raunana su mabiya kenan al'atba za su rinka faɗa lillazina takbaru ga waɗanda suka yi girman kai shugabanni kenan su ce laula antum wallahi ba dan ku ba muna anil imani da kuka kawatar da mu muka bar imani kunna mu'mini da mun yi imani aka dace wani mabiyi zai kafa hujja ga ku da ya fatar da shi sai ce wai sa ne ba dan sa ba da ya fi gaskiya da ya fi shirya da ya da musulunci da ya rike da da ya riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ya kan bid'a ba to su ma shugabannin ai suna da bakin magana su ma za su ne da batun sai ba haka bane ba هنا aya ta قال الذين استكبروا للذين istakbaru lilladhina صدرناهم عن sadarnakum بعد huda ba'da بل كنتم مجرمين فقال الذين استكبروا للذين استضعفوا suka waɗanda suka yi girman kai sai su faɗawa waɗanda aka raunana su ne mabiya su ce da su ana hannun su na kuma alal wato yanzu mu ne ma muka kautar da ku ga barin shirya me yana ba cikin wannan lamari in za a kula yayin da ta zo muku mu muka hana kuɗi? istifham inka wannan alamar tambaya ce da ke cike da musu da inkarin abin ma'ana mu ba ruwan bal kuntum mujrimin dama dai kun kasance ko mujrimai ne mutane ne masu laifi in ba haka ba ku gwada abin da muka faɗa muku da abin da kuma ɗaya bangaren suka faɗa muku mana don ku gane na gaskiya take amma sai ku ce mu muka hana ku to da kalmi ma sama ku ba wanda muka zarga wa iya muka zaci a na hannu sanzin na kuma anal mu ne ma muka kautar da ku daga kan shirya ba da za kun bayan shirya ta zo muku wannan ba laifin bane ba dama can dai kuna da kishilwar halaka kuna da kishilwar bata da haka kuka je ko kwankwada iya can haka za ta kare kansu amma sai sun sake mai da martani sai su ne qala alladhina tud'ifu lilladhina tasbahu أحزابا وعفوا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وقال الذين استضيفوا شو waɗanda aka raunana ɗin aka maishe ومبيا sai su faɗa lil suka baro game da waɗanda suka yi girman kai wajen rashin karɓan gaskiya su ce da su bal makarun laili wannan ha. bari dai kawai makircin ku ne na dare da rana da kuke kai mana abin da za ku faɗa da safe daban da wanda za ku faɗa da yamma abin da za ku faɗa da yamma daban da wanda za ku faɗa da daddare ku ce ku ce ku ce ku ta kawo mana hujjoji waɗanda suke ba su da kwari ko kuma sai muka ɗauka akan gaskiya shi ne makarun laili wannan ha dan lafazin al-makru a cikin harshen larabci ma'anarsa shine al-hila wal khabi'a wato yaudara dabara wayo shine almakaru akan ce makara bihi yamkuru bihi fa huwa makirun wa makarun wato ismul fa'il ko kace makir ko ta zo tashi ka kace makka wanda yake mutuka wajen makirci ce. ma'ana makar bihi yamkuru bihi yayi wa wani wayo yayi wa wani dabara ya yaudar wani shine ma'anan ya masa makirci ce. an bayyana ko kalma ce wanda take mai muni lokacin da aka dinga ta zuwa ga dan adam amma akan dinga ta zuwa ga Allah madaukakin sarki dan kamala ba dan ma'anarsa ta muni ba domin ma'anarsa ta muni Allah ya ke barin wannan ma'anar ma'anarsa ta kamala ne Allah ke sabbantuwa da ita domin dukkan wanda ya makirci dan ya cuci wani dan ya yaudari wani to wannan makirci ne da yake abun muni amma dukkan wanda ya makirci ko dabara dan ya kubutar da kansa daga gadon zare da aka shirya masa ko ya kubutar da wani wanda za a zalunta to wannan makircin ya zama mai abin yabo to Allah baya sifantuwa da bangaren kaskanci din sai bangaren mai kamala da yabo wa وإذ kafaru. بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين anan gurin su sun yi makirci don su cutar da maza Allah ma'ana sun kulla dabaru irin nasu ubangiji da Allah ya ilhaman dabara da wayo manzon Allah kuma ya salale ba su samu da kama su kaga nan Allah ya yi nashi ne a matsayin mayar da martani su kuma sun yi nasu a matsayin zalunci wa makaru makara wa makarna makaran wa hum la yashurun mutanen annabi salihu kenan فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك الآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا كان قاموا وأنجينا فتد وني daga cikin kunci ko halin tsakanin kai wa anjayna allazina amanu wa kanu yattaqun kaga a janibin Allah kamala ne amma a janibin dan adam fa zargi ne bal makarul layli wan nahari ma yake kuke to ma'anar makarul waɗansu malamai suka ce ai makarukum fil layli wa makarukum fil nahari kuna mana makirci cikin dare kuna mana makirci a cikin yini kuna sai mana dabara ku tara hadisai da'ifai ku tara kissoshi marasa kan gado dan dai ku kautar da mu da kan sunnan manzon Allah ku kawar da mu daga tafarkin Allah wannan shine makarun layli wa nahar kamar yadda kuma kowanne mabiya da suke bin shugaban sa kan kasa yake musu ya yi kawo musu kissoshi marasa asali dan ya kawar da su daga asalin doran gaskiya shine masarar layli wa nahar ba nan mun abin da yasa malamai suke kaddar wannan suka ce idan an ce makarul lail wannan hari makircin dare makircin rana na kamar daren ne ke yin makirci ranar ke yin makirci an jingina wa dare makirci sannan an jingina wa rana ko yini makirci ya zama mudaf da mudaf ilayhi makarul laili wannan hari kamar ce kitabu zaidin wa kitabu ahmad kaga littafin da littafin ahmad littafin mallakar wa zaid ko littafin mallakar ahmad to makarin laili makirci mallakar dare dare ke yi ko makirci mallakar yini yini ke yin makirci an yi idafa na makirci zuwa ga yini ko dare li'annahu waqi'un fihima dan yana faruwa a cikin su a larabci sukan ce siyamuhu a sukan ce naharuhu sa'imun wa qiyamuhu qa'im naharuhu sa'im yinin sa gaba daya azumi yake daren sa gaba daya kiyamul laili yake to an riga an san dare bayan kiyamul laili, amma ana yin kiyamul layl ne a cikin daren sannan an san yini bayan azumi amma mai azumi na yin azumi ne a cikin yini an gane ko laqad limtina ya umma zailana fi sura wa limti. wa ma laylul muhibbi bina'imi kin zarge ni kin ce wai na dai ina barci bayan na yi da'awar ni masoyi ne to kima kin yi barci masoyi ko in na gaske ne daren ka baya bacci abin yake yana cewa masoyi baya barci da dare amma sai cewa ma laylul muhibbi binaimi ya dingina barcin zuwa ga dare kamar da Allah inna ajalallahi idza jaa la yu'akhiru shi ajalin na Allah ne ajali zai zo ma Allah qala Allahu an zalika uluwan kabira idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'a ajalin nasu ne amma tunda Allah ya kaddara shi ke zuwa da shi sai aka dingina shi zuwa gare shi ina fata mun kunta bal makarul layl wan nahari iz ta'muruna da wannan makirci ne na dare daban na rana daban irin naku iz ta'muruna da yayin da kuka rinka umarnin mu an nafara billahi wa to mukafirce mu Allah mu gujere masa wa naj'ala lahu andada sannan mu zama sanya masa kishiyoyi shuraka abokan tarayya ko kuka gama kan wannan haka mabiya za su faɗa wa shugabanni Allah ce wa asarrun da gamata lafazin asarru yana daga cikin lafazin da ake kira al-abdad al-abdad min al-alfaz shine an yadulla ma'ana an yadulla lafzu ila ma'ana wa ziddi lafazi ya nuna ma'ana da kuma kishiyarsa ina fata an fahimta kamar wallahi idza as'as lafazin as'as yana nufin aqbala sannan yana nufin adbara kaga aqbala ai kishiya ne na adbara dai idan an ce adbara ya juye baya aqbala ya fuskanto to lafazin as'as kaga yana cikin al-asdar kenan haka wa asarrun nadamata akan ce asarra yusirru idan to asarra in ya bayyana abu haka asarra in ya boye abu yana kunsar ma'ana yana kunsar kishiyarta wa asarrun nadamata to sai mutum sai suka ne sai suka sirranta nadama ko suka bayyana da nadama kaga sai suka bayyana da nadama to amma idan muka ce sai suka bayyana da nadama shi ita nadama dama tana bayyana a ganta a fili ba a zuci take ba kika ce a zuci take amma alamomin ta suna bayyana a mai a tsari a cikin maganganun mutum da haka wa asarrun nadamata sai suka bayyana da nadama su suwa su shugabannin da su mabiyan gaba ɗaya su shugabanni suna da damar dan me suka kira mutane kan kishiyar tafarkin manzon Allah su mabiya suna suna nadamar dan me suka bi wani wanda ya ja su zuwa ga abin da ba sunnar manzon Allah ba shine asarun nadamata dukkan su kowa bayyana da damarsa a yau shi lamma ra'ul azab yayin da suka azaba kaga a lokacin da nadama din ba ta da amfani waja'alna al-aghlala fi anaqi alladhina kafaru sai muka sanya al-anaq al-aghlal wato ainihin abin nan kukumi domin lafazi al'anat jami'i na al-ghullu al-ghullu wato shine hukumi madauri da ake sawa a haɗa hannun mutum da wuyarsa a daure shi idan sun tashi wa mutum hukuma da suka yi haka to shine ake kira al-ghullu a larabce ba al-ghillu ba domin lafazin al-ghillu kuma ya dauki ma'anar ne kullun zuci da mutum ke rike ya rike wani dan uwansa musulmi a zuci yana masa kyashi ko yana masa hasada la tajal fi qulubina hillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim amma al ghullu shine hukumi din da ake daure mutum da shi hannunsa haka da wuya a daure kamar haka to azlan ya zanto jam'in sa kenan waja'alna al azlala fi anati alladhina kafaru za mu sanya hukumi a wuyayen waɗanda so kafarta ba da sai bihi wa zahir makanin mudmar an kawo suna na zahiri a wurin da lamiri ya kamata a kawo da sai a ce waje annal aghlalu fi a'naqihim damirin ya koma zuwa ga su gaba daya amma da aka ce fi ana kan lazina kafaru kaga duk wanda ya kafarta sawan wanda yake cikin wannan ayar ko ba cikin wannan ayar ba duk hukuncin ya shafe shi shine da ifadatul umum dan a fa'idantar da gane zance da kowa da kowa aw da ila nar sannan ko la zuwa ga wutar jahannama ne Allah ke hal yuzuna illa ma kanu ya'malun shin akwai sakamakon da za a yi musu in ba abin da suka kasance suna aikatawa ba abin ne babu wani sakamako da za a yi musu sai sakamakon irin munin aikin su ya yan uwa wannan ke nuna dukkan wanda za ka bi lalle ka bi shi dan Allah kuma ka bi shi akan tafarkin Allah ka bi shi akan tafarkin manzon Allah kar ka biyayya ga wani mutum a bakance dan tasirinsa dan girmansa dan matsayinsa dukkan jinin mutum ya to hujja ce ke kwarzanta shi ba yawan shekarunsa ba ko da daɗewarsa ko dan garin ko ku daya a ya to hujja ce ta ba shi farjini a wurinka sai kana bin hujja ne ka iya bin sa cikin fatawa ɗari idan a ya ta ɗari da ɗaya ya da fatawa da suke ba ta gaskiya ba sai ka kauce masa kana tare da shi akan ɗari ɗin amma ba ka tare da shi akan wannan ɗaya wannan ba ne kai faɗa da shi amma dai ba za ka bi shi ba kan wannan ɗaya da ya bayyana cewa ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne sakamakon haka Allah ya bayyana cikin suratul bakara haka yake yana cikin suratul ahzab kun mun karanta suratul bakara in tabarra allazina tubi'u min allazina tabu wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al-asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فلا تبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارج من النار وأن أكا بيدا فبرنت daga wanda suka bi waɗanda kuma su ma suka biyayya din za su rinka cewa ina ma akwai za a dawo gidan duniya dan min bara'a da ku a gidan duniya irin yadda mu kuke bara'a kuka ce wai ko ba ina ma za a koma duniya ne bara'a mu ba ce ba za mu ba kaga wannan ya riga lokacin ya riga ya يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأتنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل كما إذا ما كرنتا وتو ذكر البوتنس إما فليبا ربنا آتهم ضيفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا أو تقرأ ولعنهم لعنا كثيرا فكذا دون ونن shine zargin juna da za su rinka yi a gaban Allah a ranar tashin kiyama har kuma su je cikin wutar jahannama suna zargin juna kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعيفا من النار ubangiji wannan su suka batar da ninka musu azaba a cikin wuta ta Allah ke da ibn kowa ta ninka masa ku da su la ta'lamu to ai wannan ya ce da hankalin mu mu shiga taitayin mu mu ga waye ya kamata mu bi wata irin igiya ya zarga a wayan mu Allah shaidu na tarihin rayuwar sahabbai ko kuma a waɗansu labarai daban da mafarki daban da kisoshi daban waɗanda ba su da kai ba su da gindi ya kamata kowa ya haddada a wata matsaya yake dan maganar kiyama ba magana ce ta a can za ta gyara ba a nan ne ya kamata dan adam ya gyara ya Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon mutum ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon mutum Ba aya ta gaisa Allah wala وما أرسلنا في قرية من نذير illa قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أرسلنا في قرية من نذير أنا كما تقولوا واتكين wani mai من ko ونمي قرقعي كوما إلا قال مترفوها فاتي sai من يمتا cikin wannan gari din su ne ru'asa'uha almutana'amun shugabanni waɗanda Allah ya ni'imta su da mukami ya ni'imta su da ƴaƴa da dukiya mai yawa face sai ka ji ce inna bima ursiltum bihi kafirun mu dangane da abin da aka aiko ku da shi muna masu kafircewa ne wato galibin waɗanda suke cikin ni'ima waɗanda suke biyayya ga manzanni kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu adam galibi yakan yi shi ya kidare iyaka idan ya ga ya wadata ya wadata saboda abin da yake da shi na dukiya ya wadata saboda abin da yake da shi na mukami da kuɗi to da wuya ya tsaya ya biyayya ga manzan da aka turo masa ballantana wani wanda ya zo yana kokarin jaddada da'awar wannan manzo din ba za su masa biyayya ba kaɗan ne daga cikin waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya bai wa ni'ima kuma za a ga suna kan gaskiya suna kamanta ayyuka na alkhairi kaɗan ne ba su da yawa cikin mutane shi yasa ko da farakal sarkin rumawa lokacin da Abu Sufyan ya je wajen sa yana wa Abu Sufyan tambaya dangane da manzon Allah ya tambayi masu yawa amma dai mahallin shahidin yake cewa waɗanda suke bin shi talakawa ne ko masu kuɗi ne sai ce ai talakawa ne suke bin shi masu rauni da cikin mutane suke bin shi sai da rasa yake dama waɗannan su ne mabiya annabawa tun fil azal su ne mabiya annabawa kuma ku duba cikin alqur'ani daga cikin hujjar da kafirai suka bayar a lokacin annabi nuhu wai ba su imani da shi ba wai saboda mai za su bi shi bayan ga talakawa a firinci wa ma nara katabaka illa allazina hum arazuluna badiyar ra'ayi wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadunnukum kadibin kace ai wanda suke ganka ba kowa bane fate talakawa irin wanda ba su da ra'ayi da an faɗa abu kawai sai ce da ba sa tsayawa su kama shine badiyar ra'ayi wanda da an ce kana sai ce to wato ba ta yi an gara an goye yi lissafi da ne ka ji ta magana da suka faɗa wa mamu wai bin manzanci ba ya zama wato yankin tunani ne mai kyau rikin zurfafa tunani ne a nu'minu laka wata bakal arzalun yanzu ma zo bika bayan talakawa kaskantattun mutane sun bika to wannan shine duk abin da waɗanda suke wato ainihin suna cikin ni'ima kaɗan ne suke bin Allah akan samu ɗaya ne dan gasar sai na abubakar ga su dan khattab ga su wane ne a cikin tabi'ai ga su bin sa'ad ga su ne kuɗi ga malamin hadisi ga malamin fiqh wannan ana samu amma dai ba su da yawa a kowane zamani za ka samu adadin su kaɗan ne to da haka duk wanda Allah bai wa dukiya ya bai wa wadata ya bai wa mukami to sai ya kokarin yana sauraron maganar Allah a rinka faɗa masa gaskiya ya saba ai masa musu ni'ima ce a cikin rayuwa ka samu cewa a iya masa musu ko da sau ɗaya ne a shekara ko sau ɗaya a wata amma ka ce komai a ce yassa komai ka ce a ce yassa ai sai an tura kai ta jahannama baka yawa ne ko ne saboda sai alibi yake ko saboda sai Allah ka Allah ka ko saboda lafiya zai to wannan dole mutum amma wata rana ta faɗa a ɗan yi a to ko da yake dai amma dai akwai dai wata aya kaza akwai kuma hadisin manzo Allah kuma yake kaza akwai wani tarihi kaza to ko abin da aka faɗa amma kuma a ga aya Allah kaza ko manzo Allah kaza kaga da ɗan yi magana wannan kaga an yi maka musu a fakaice to ka ni'ima ce a rayuwarka a taɓa maka musu a ce kowane wata za a samu a ɗanyi maka da su a ɗanyi da'in za da kai to amma inda matsalar take akan yi wa mutum musu to amma ba kowanne yake karba ba dan duk wanda yake girman sa dan matsayin duk shugaban sa akan yi masa musu a gidansa sai da nan gura a boye ne babu wanda yake to amma idan ya fito wajen ofis zai yi abokan aikin ta ba sai sun ce ba ko yake ba dawa ba sun ce ba ko yake wani da sai ce ba amma a gida dole za a yi masa musu ya ji haushi ya ji haushi kuma babu lada to amma da an yi masa musu da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah ya zo da ya kaga Allah zai samu sannan daraja kuma ne samu da daukaka zai samu to wannan ita ce rayuwa mutum ya samu lallai akwai waɗanda za su ce ba haka ba wannan ba ce a cikin gari a samu akwai waɗanda su sun saba su ce ba haka ba in duk sauran sun ce kaza sun bi sun bi to a samu ni kawai kan gari ce ba haka ba waɗansu su kan gari su ce ba haka ba kuma da suka ce ba haka ɗin ba kuma zan suna da kwakwaran dalili to wannan su ake bukata wa qalu nahnu aktharu amwalan wa aulada wa qalu kafiran sun rinka cewa nahnu aktharu amwalan ai mu muka fi yawan dukiya wa aulada mu muka fi yawan yaya wa ma nahnu mu'azzabin da haka ba za a yi mana azaba ba kaje hujjar ba za a yi mata azaba ba saboda suna da dukiya da yawa suna da yaya sai Allah sai kul ka ce da su inna rabbi yamsudu rizqa liman yasha ubangiji na yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama wa yaqdir kuma yana kafire shi ga wanda ya ga dama walakin aktsarun nas la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su sani ba dukiya ba su ce na Allah na kaunar mutum ba alamar Allah na kaunar mutum in Allah ya ba mutum imani ya kuma san tawfiki wajen aikata ayyuka na girga alkhairi to wannan shine adresi na Allah na kaunar ka amma dan Allah ba ka dukiya yawan yawanta dan Allah ya ka mulki duk fadin mulkin naka baya nuna Allah na kaunar ka dan Allah ba ka fir'auna mulkin da ya naka ya ba qarun zuciya da ta taka kuma amma Allah baya san fir'auna ko baya san karuna. ai kowa ya riga san wannan tarihi ashe dukiya ba ita ce ke nuna Allah na san mutum ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna hadhihi dunya tusawi inda Allah janaha ba'udah ma taqal kafira minha sharbata ma aw kama qala alaihi salatu wasalam wannan duniya inda ta kai matsayin fuffuken sauro a wajen Allah darajar duniya value ɗinta da kimar ta ya kai fuffuken sauro to da kafiri ko makwarwar ruwa ɗaya Allah ba zai ba shi ba amma duniya ba komai bace ba a wurin Allah ta'ala dan haka sai bayar da ita ga wanda yake so da kuma wanda baya so da haka magana tana da yawan yaya tana da yawan dukiya wannan ba ita ce alama ta Allah na kaunar ka ba sai in ka ganta akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ta walakin aksarun nas la alamun a وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقلبكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاذين أولئك في العذاب محضرون وما أموالكم ولا أولادكم dukiyoyinku ba su zamo ba haka ƴaƴayen kuma ba su zamo ba billati tuqarribukum ababan da za su kusantar da ku inda na zulfa kusanci na musamman zuwa gare mu dukiyar ku ba za ta kusantar da ku zuwa gare mu ba haka yawan ƴaƴan ku ba zai kusantar da ku zuwa gare mu ba inda Allah ta'ala illa man amana wa amila salihan sai fa wanda ya imani kuma ya aikata aiki na gari ya tarbiyyanci ƴaƴansa akan bin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su zama ƴan daba ba ba su zama ƴan kwaya ba ba su zama ƴan raboyi ba sun zanto za su amfani kansu su amfani jama'a sannan kuma yi amfani da dukiyarsa wajen jin tausayin bayan Allah da tallafa musu abinci fitira magani kuɗin karatu wadanda mutane abinci a lokacin da ake cikin fatara da tsananin yunwa wanda zai sayo abinci da dukiyarsa ilai zai sayo abinci na miliyan biyu miliyan uku ya zo ya karyar ya kamata a ce an ci ribar miliya a an ci ribar dubu ɗari biyar ya haifar da naira ribar naira dubu ɗari ko dubu ɗari da hamsin don ya sauƙaƙa wa bayan Allah to kaga wannan ai aiki nake to irin waɗanda suka yi amfani da dukiyar su wajen jinkan bayan Allah to wannan sune wanda dukiyar su za ta yi musu amfani irin wanda suka tarbiyyanci a su akan bin Allah to wannan sune ƴaƴa za su yi musu amfani a ranar tashin kiyama amma wanda ba haka ba za su bi musu amfani ba da haka Allah ce illa man amana wa amila salihan sai wanda suka yi imani sai wanda ya imani ya aikata aiki na gari fa ulaika to ire iren waɗannan lahum jaza'u bi'thi bima amilu suna da sakamako abin ninkawa bima amilu dangane da abin da suka aikata ai jaza'ul amali alhasanatu masalan bi ashrin dukkan wani aikin kirki guda daya allafa mutum guda goma fa akasar koma sama da goma ɗin wa hum fil ghurufati aminun wa hum sutin fil a cikin ɗakuna na aljanna suna zaune aminuna amintattu min al-mauti aminci daga mutuwa wa ghairihi da walinsa a fi qira'atin aw fi qira'a al-ghurfa wato an kawo shi da ma'anar jam'i ko an kawo shi da ma'anar mufrad an gane wato za zanto amintattu a cikin dakuna na gidan aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana tsari na irin waɗannan dakuna saboda kyansu da tsarinsu daga ciki za ka iya ganin waje daga waje za ka iya ganin ciki wato kamar na glass kamar kaya ne na karau waɗanda suke irin sinadarin gidan aljanna ka amfani da su Allah ta mu cikin amma waɗanda suke hanzari wajen kafircewa ayoyin mu bil ibtal dan su lalata ma'anarsu ta dace da son zuciyarsu mu'adilina suna kokarin su kubuce mana ai muqaddirina ajruna su suna kaddara kamar sun kubuce mana ba za mu iya kama su ba wa annahum yafutuna su dan za su tsere mana to irin waɗannan ulaika fil azabi muhdarun lalle irin waɗannan za a halarto da su a cikin azaba wato a ranar tashin kiyama Allah sai aya ta kace Allah tsare qul inna rabbi yarzuqu rizqan liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir lahu وما أنفقتم من شيء فهو يخلف Kul ce da su inna rabbi da rizqa liman yasha lalle ubangiji na na kin fada arziki ga wanda ya ga dama cikin bayansa wa yaqdiru la sannan yana takaita arziki din ya kunta shi da dai wanda ya ga dama cikin bayansa fa ba an faka min shay'in abinda duk kuka ciyar ko mun yaya yake na aikin alkhairi fa huwa yukullibuhu ubangiji ta'ala zai mai muku gurbin sa da wanda yake sa alkhairi wa huwa khairur raziqin shine bayan masu arzikawa subhanahu wa ta'ala abin da dukkan ba za ka hasara in ka ciyar dubu Allah zai mayar maka da wannan abin da ka ciyar in ka ciyar da naira ɗari Allah zai mayar maka in ka ciyar da miliyan Allah zai mayar maka wannan mayar maka din ba iya cikin sakamakon ba kenan nan a duniya za a mayar maka sannan ga sakamakon da a gobe kiyama al-ikhlas din anan gidan duniya ne dan ya tabbata cikin hadisin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu wani yini da rana ke ketowa cikin sa face sai mala'iku guda biyu suna sauka daga sama daya daga cikin suna cewa Allahumma a'ti fikan khalafa ya Allah duk wanda ke ce da dukiyarsa ka maye masa gurbin abin da ya ciyar ka maye masa gurbin abin da ya kashe ɗaya daga cikin su kuma yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa ya ubangiji duk mai kame dukiyarsa ya hana Allah ka gadan masa da hasara Allah ka gadan masa da hasara haka wadannan malaiku guda biyu suke sauka a sai duk abin da kake za a maye masa gurbin sa wato kar ka dauka cewa ta bayar da farkar naira dubu ka ta ce da miskini naira dubu yau juma'a kana jira gobe da safe da naira dubu ta zo idan Allah ya ga dama kila sai mai maka gurbin a haka idan Allah ya ga dama an kaddara wata hasara za ta kama kawai da za ka kashe naira dubu sai a kare maka ita saboda ta riga ta siyar a yau ko wata hasara da za ka kai da naira dubu biyu ko dubu uku a kanta sai a kare maka ita saboda dubu ɗayan da ka bayar a yau sannan kuma gobe sannan kuma gobe kiyama a baka lada saboda haka hanyar da Allah zai mai wa dan adam ba lalle bane abin da ka bayar shi za a baka ka iya bayar da wannan sai a baka kwanciyar hankalin sati ɗaya hankalin ka wanda kuwa a yanzu idan wani ya kai in ya bada miliyan ɗaya zai sati ɗan hankalinsa a kwance ya yi barci lokacin da yake so ya tashi lokacin da yake so wallahi zai biya cikin waɗanda suke manyan mala'u ya bada yamma miliyan tsaye ya barci yadda yake so hankalinsa ya kwanta jininsa kar ya hau sudansa da ya hau ya sauko ƙasa wallahi zai bayar ba ya magana dubu ɗaya miliyan ɗaya wallahi in yana da wani tabbacin zai bayar dan tsakanin tefanin gidansa da ban fetur na janareta dinsa da kaza da kaza dinsa wannan miliyan ɗaya haka take tafiya to amma ba kwanciyar hankali babu jin daɗi saboda babin Allah saboda ba yi bayan Allah saboda kuntatawa bayan Allah to wannan shine abin da ya kamata dan adam yayi izina da shi ya lura da shi wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur razqin abinda muka fada na daidai Allah subhanahu ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji shi ya kamata assalamu alaikum warahmatullahi duk mai na cewa ya zanci kuɗi naira dubu biyar da ɗari biyar a wani asibiti kuma ya sa an ba da tigiya a wajen ma'aikatan asibitin amma har yanzu ba a sami mai kuɗin ba da haka ne abin da zai yi abin da manzo Allah ya nuna cikin hadisin bukhari idan mutum ya tsuntuwa ya bayar da tijiya ta shekara ɗaya ya rike mazubin kuɗin kuma ya kokarin kiyaye adadin kuɗin ta fuskar kalas idan dinari ne ko dirhami a yanzu idan naira ne ko paypal ne sannan idan dorori ne zamu na gida yan ɗari biyar biyar ne ko ɗari biyu biyu ko a sa ɗari biyar biyar guda nawa ɗari biyu biyu guda nawa ɗari ɗaya ɗaya guda nawa don mutum ya lissafa ya rubuta ya aji yana biya duk wanda ya zo sai ya bayanin kuɗin idan ba a samu su ba har shekara to sun zama naka haka manzo Allah ya sallallahu alaihi cikin hadisin bukari wannan yana tambayar ayar wannan musa fassara ta anan shine ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil musrikin abinda ayar take cewa bai dace ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma bai dace ba ga waɗanda suke mamane an yi sarfiru da mushrikin ba kana nuna nabi wanda zina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli gurfa ba ya dacewa ga annabi ko wanda suka yi imani cikin mamane su rekawa wanda suke musulkai gafara ko da ko dangin su ne ma'ana duka wanda ya mutu ba a kan bin Allah ba ba a kan bin manzon Allah ba to ba shi halatta ka roƙa masa gafara musulmi sai ake roƙawa gafara ko da musulmin ne mai sabo ne sai ake roƙawa gafara amma wanda yake ba musulmi ba a roƙa masa kafara abinda aya take nuna wake wannan kuma yace ta ce ba wanda ya san gaba sai Allah to amma a cikin hadisi na arba wani hadisi kuma an tambaye manzon Allah alawamin tashin kiyama ya bada abinda wannan ke nufi ba wai annabi ya san gaibu bane da kansa Allah yana sanar da annabi gaibu wanda ya ga dama ba komai na gaba Allah sun da annabi ka kuma kafin Allah ya sanar da shi bai sani ba an bai da ku kafin Allah ya sanar da shi bai sani ba dan Allah ta wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman mun yi maka wahayi na ruhi ne musamman daga gare mu ruhi ne da alqur'ani an ambata alqur'ani da suna ruhi saboda mutum shi take rayuwa duk zuciya da babu alqur'ani a ciki ta zama wa hukuntacciyar zuciya ko matacciyar zuciya ba kun tafi da riman kitabu da iman da can ta san menene littafin da aka saukar maka ba sannan baka san ba ma menene suka yi imani har sai da aka maka wahayi walakin da Allahu nuran mahdi bihi man ta abu ibadu wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim annabi ba ya sanin abu kafin a sanar da shi Allah ne ke sanar da shi sannan ya san Allah kuma baya sanar da annabawa komai da komai yana sanar da su gwargwadon abin da ya so su sani da haka ke wala yu'iduna bi shay'in min ilmihi illa ma sha'a su bayi ba sa iya kewaye ilimi da abin da ya danganci Allah sai da sai abin da Allah ya gada ba ya musu kila san abin da su iya sani shi yasa da aka tambaya annabi ba shi jama'a yake bai sani ba tunda dai mun ai ga cikin cikin hadisin da hadisin da ne kuma tunda ba a masa wahayi ba an san da shi ta jama'a da aka ce a kafin yana sa'a sai kamar mas'ulu anha ya na sa'a ba da mun bai sani ba to a akhbarni an amara ha to sai ya ci gaba da bayani tunda wannan an masa wahayi ba ta ya kamata ku gane wannan wannan yana magana akan cewa shin akwai ingantaccen hadisi da yake dukkan sutura da mutum ya tsinka da kuɗi na haramun ko ya sallah da za a karɓa ba wannan ba su ba abin da na sani shine idan mutum ya ciyar da dukiya ta haramun to Allah ba zai ba shi lada ba amma shin idan mutum ya tsinka tufafi da dukiya ta haramun a ce ba zai sallah da ita ba da yawa daga cikin malamai abin da suke cewa aljihatu munfakka jihar ibada din daban jihar kuma dukiyar haramun da ya dinka tufafi kuma daban saboda haka za a masa sakamakon lada akan sallar sa za a masa sakamakon zunubi akan dukiyar haramun din da ya amfani da ita wajen dinka tufafi amma ba za a ce sallar ba ta yi ba magana ta cewa sai akwai ingantaccen hadisi da hana wallahi ban kalli ba wallahi wa'ala duk wanda ya je wajen boka ya yi shirka Allah zai gafarta masa ko ba zai gafarta masa ba <laughs> ko shirka mutum ya Allah zai gafarta masa dan idan aka ce mai shirka ba za a gafarta masa to babu tuba ke abin da yake nufi da ba a gafarta mai shirka shine idan ya mutu yana shirka amma idan ya tuba yana da rai kuma a lokacin da yake karɓar tuba shi kana Allah zai karɓi tuban sa man mata Allah wa alaihi wa man tama wa amila salihan fa inna fa innahu yatubu ila Allah mataban duk wanda ya tuba Allah zai karɓi tuban sa zuwa wajen boka abinda manzon Allah ya faɗa cewa dukkan wanda ya je wajen boka kuma ya tambaye shi wani abu ya zanta tashi ba za ka ta sallar ta kwana 40 ba Maganar ta guda ka tafalar ta kwana 40 ba bayan nan su tasara da cikin musulunci sai da wani hadisin ruwayar Abu Dawud wanda ruwayar Muslim ne wanda yake faqad kafara bima unzila ala Muhammad ya kafar cewa abin da aka saukarwa manzon Allah to wannan kan yana da hadari amma waɗansu daga cikin malamai suka ce kufurin dole kufur abin da ake nufi kafircin da bai kai fita daga musulunci an kawo ta harshe ne akan mutum dan kare ne dan boka menene sai yawanci dangane da maganar limancin mace wannan ai hudu juma'a na ya kai kwanaki kuma duk da cewa lokaci na hudu juma'a ta kai ne amma na tattara maganganu da ya kamata a ce an fahimta game da hukuncin limancin mace a takaice limancin mace ya halatta ga mata ɗan uwanta amma bai halatta ba mace ta yi limanci ga mazaje bai halatta ba ita mace ta yi sahu da maza ma bai halatta ba na limanci gare su ta haka kamata ke kiyaye a mu'amala ta kasuwanci wane ne fa adalci tsakanin wanda yake ni za kaza na so sadaka saboda haka ribar kaza ke son ka bani da kuma wanda yake ba zan faɗawa kowa nawa na sayo kaya na ba kawai mutum da ya zan ce zan sa mata shi kuma ya kaya idan na biya kai yadda kuke so su sayar in sayar cikin su ba wanda zaka ce ya yi kuskure in dai mutum ba ƙarya yi ba lokacin da ya faɗi farashi don waɗansu sun sukan yi ƙarya sun sai abu naira dubu ɗaya sun suke dubu ɗaya ɗari biyar suka sai shi amma idan ka ba naira ɗari ɗaya zan karɓa to kaga wannan yayi ƙarya amma idan ka faɗi gaskiya cewa dubu ɗaya na sayo shi ko ba zan sayar ba sai dubu ɗaya ɗari biyar ba fulai kai ba ba zan sayar ba sai dubu ɗaya ɗari uku ba fulai kai ba in ya ga dama sai in ya ga dama ya tafi amma mu sani cewa baya zama wajibi akan ɗan kasuwa faɗawa wanda ya zo sayan haja wai nawa ne sayo ba wani shi da ko nawa ne sayo wannan ba wajibi ba wajibi na akan ka sai ka faɗa kai ne za ka yi bayanin hadar ka kaza za ka siya ya rage ne siya ko kare siya idan ka riba ta maka siya in ka riba ba ta maka ba ka kuma ya ƙara gaba ya wani wuri ne siya sannan kila ka iya ɗora riban naira ɗari uku ga wannan wani yanzu kuma ka ɗora riban naira ɗari wani ma riban naira hamsin gwargwado yadda ga dama ba a yi wa mutum iyaka na ribar da zai ci da ka'ida ta musulunci kenan to sai dai abin da ake cewa shine mutum ya zama mai tausayi da jama'a musamman kan abin da ya shafi daular rayuwa kamar kayan abinci da magani duk waɗannan larura sai ta rayuwa a yau to ya kamata mutum ya haƙura da riba kaɗan sai Allah sun yi albarka a cikin kasuwancinsa sama da mutum ya ce sai ya zame a cikin riba don ya wahalar da bayan Allah kamar yadda muka ji cewa da yawa waɗansu daga cikin 'yan kasuwa sun taimaka wajen tsawon farashi da ake ciki a halin yanzu musamman na kayan abinci don sai rinka zuwa kasuwannin ƙauye ma suna sai ragowar da ake da shi don dai ya ƙara tsada ta ƙara galaza bayan Allah to waɗannan ubangiji ba zai sanya albarka a cikin dukiyarsu domin dukkan wanda ya gina kan kuntatawa al'umma to ya tabbatar cewa ubangiji subhanahu wataala ba zai kyale shi haka ba domin dukiya ba ta da amfani idan ya zanto cewa sai daga ka kuntatawa bayan Allah sannan ka same ta da haka ya kamata yan uwa mu tsoron Allah mu sassauta farashi mu haƙura da riba kaɗan sai Allah sun yi albarka a cikin rayuwarmu da gidajenmu wannan ke mai menene gaskiyar maganar da muka ji kan cewa a gidan da su da cewa ta amince da wani fim na wasan Hausa wanda aka sanya suna na kira kan kashi wannan ba gaskiya bane bayan kwana biyu da jin program din mutane sun yi ta bani labari ni da kaina na nemi shi wannan wanda aka yi kiran da shi na ce masa a ina muka yi wannan maganar da shi a cikin gaskiya ba gaskiya bane ba na neme shi yau da safe ko muka zauna wato suka nemi kowace irin kafa ko mun dangantar ta wani lokaci Allah ya rufa mana domin lokacin da ya zo mana akan fim sa dukkan magana da muka tattauna da shi ba akan magana da fim dan ya yi ya halatta a sayar da shi ko a tallata su ko abin magana sai ta yana ta hikaito sa ne yana son kamar yana neman taimakon ya za a fim ɗin ya fito kaga wannan maganar kuma sai ta zanto cewa eh, mutum ya tallata tun da sunanka ai ko kun san matsaya ta game da wasan kwaso ban tsammani ya kamata ma a faɗi wannan koyi tunda idan idan zan je yin fatawa ta ina jin ne zan zo in ne da kaina ba in sa wani dan wasan kwaso ya kike ni ba sai ba zan fahimta kun san matsaya ta game da wasan kwaso ba haka wannan maganar ba gaskiya ba ce duk wanda yana daga cikin ibtila'i ila rayuwa da mutum zai cin karo to waɗannan ne su da tambayoyin da suke hannuna waɗanda suke na na iya dani ina jin ka hmm. a a a ba na karka dawo da wannan bayan mana yanzu kai ka duba Qur'ani mara ka duba wannan babu wannan aya cikin Qur'ani wanda rigimar da aka riga aka yi a freedom kuma zai ka dawo da ita nan wurin an yi ta kowa ji a matsayin tsoron Allah mu shiga da Allah wani tambayar yadda ba sai ko wani ɗan siyasa ya ja karanta wa alakum la tunsiru la ilaha illa anta sadaka malam dr bisir ya riga ya yi bayani mai gamsarwa ko ba haka ba ba zai fi sun yanzu yin kwaɓasa yace a cikin zabura ne ya ma wanda kai ayar bai ta zabura muke ba kan gane sanin da bisir Allah ta ga masa da alkhairi ya sake koma ya sake bayani wannan dai daga cikin gugur mai rayuwa musamman a wannan zamanin da ake ciki dama da manzon Allah yake cewa arwayi da za su ta magana yana daga cikin alamomin ta kiyama arwayi da arwayi da za ta magana magana arwayi ba mutumin da ba kowa zai rinka magana akan abin da ya shafi babbar magana ta addini kuma shi ne karanta addini ba to ne shi babbar musibar da ake ciki amma maganganun da da tafsir ya muna kan su ɗari musu da yafi dan ya riga ya wayar da kan mutane gurgurdan hali Allah saka masa alkhairi na'am wa alaikum salam gaskiya lamari idan mutum ya yi eh yin magana akan wannan fadin sadakallahu alazim baya cikin zikiri da manzo Allah ya karanta mutane dan mutum ya karanta alqur'ani ba sai ya ce sadakallahu alazim wannan yana da cikin abin da mutane suka fara da shi daga baya amma baya cikin abin da annabi ya ko sahabbai ko tabi'a ko tabi'u tabi'i sauran minti biyu ne kawai za mu tsaya ina kida yanzu tunan da na san lokacin da na fara rasu lokacin da na na'am Allah ban zama mai ce ba eh? dan daudu ya halatta idan mutane sallah idan in ne yan ya halatta amma za ka sa dan ne ya halatta na'am eh tsakanin a da shekara ke mu wannan tambayar mai a shekara biyu ko uku da suka wuce an yi a mutum ne da mata goma to sai malamai suka ba su fatawa zaɓi guda hudu kuma shi kan sallame su to ya tafi kafin ya je same su ya zaɓi guda hudun sai ya mutu a hanya ya za a da gadon sa kaga mutane sukan kawo wannan dan wasu kwakwalwa ina in ka jiki abin bai faru ba in ko ya faru a wani gari a wata jiha a wata karamar hukuma a wata gunduma a wata masarauta amma abu ne mai sauki idan aka yi wannan ƙuri'a za a yi musu matukar aka ce suka ce sun musulunta su duka in ƙuri'a za a yi musu wanda ƙuri'a ta sada a kanta guda hudun nan sai a za su gado sauran kuma ya fara kula Wanda ka'idar musulunci dai mata guda hudu ne magana su mai sauki da kai sai kenan mun rubi na'am eh ruwan alwala na'am toka dan ta shiga cikin ruwa ba ta mai jiki zama ya gasa ko da tokan nan ta ba gari ce dan ta ba gari ita karan kanta haramun ce amma shi ita da gasa ce kasancewar abu haram daban kasancewar sa najasa daban dukkan najasa haramun ce amma ba dukkan haramun ne najasa ba kuma da haka dan toka sai ga din ba ta mai da ruwan ya zama najasa a nan muke so in ba da cewa muna sa ran daga lahadi ta sama ba wannan lahadin ba lahadi ta sama dan uwa ta Bashir zai bude karatu a nan masallacin da littafin Umdatul Ahkam littafin Umdatul Ahkam wace tun da dama dai abin da ya karanto kenan hadisi har shekara goma sha biyu na ilimin hadisi to ya kamata a sa hadisi kuma a ɗauke shi da walib ɗinsa waɗanda za su amfana da yankuwa uwa amfani littafin wani da kan bukari muslim bukari da muslim akwai tarbiyya a ciki akwai fiqh a ciki akwai aqida a ciki akwai komai kuma za a rinka yin karatun tsakanin magariba zuwa isa. a nan masallacin musul lahadi daga lahadi ta sama ba ta gaba ba amma an fara sanarwa saboda da wuri jama'a su ji daga lahadi ta sama amdatul ahkam tsakanin magariba zuwa isha insha Allah ta'ala gobe saboda sanitation kamar yadda aka faɗa ba za mu yi karatun safi ba na hau sukan da suka wuce ina ga yan uwa za su fahimci uzurruka na da suka hana ni samun damun karatu wanda suke ba karatun su san uzurruka amma jibila ne idan Allah kai mu za mu yi usulul fiqh kamar yadda muka saba jibila da safi kamar yadda talata kuma za mu yi balaga kamar yadda aka saba da asar kamar yadda muka saba assalamu alaikum